Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutare Muhammadu yanzu kuwa ga makaman kanun labarun. A cikin kan labarun za ku yi cewa aurar da yara ya ragu a cikin karamar hukumar Kwaigolo jihar Doso wata daga cikin wakilan al'umma na yankin ta yaba yadda aka samu ci gaba. a cikin wasu garuruwa na kabalewa wasu maza suna hana matansu zuwa awon ciki a asibiti a rahotonmu na musamman a yau za mu yi magana a game da hayakar mace-macen aure a tesawa to yanzu ga labarun yadda suke A da aurar da yara wata al'ada ce da ta zama ruwan dare a yankin ƙaramar hukumar Kwaigwalo jihar Doso, sai dai a cewar Nafisa Hassan wata cikin wakilan al'umma na yankin amfani da wayar da kawuna da aka yi ya sa an samu ciwo kan wannan abin ya ragu ga abin da take shaidawa Umu Umaru. Lokaci zuwa lokaci muna wayar da kai da a daina yi wa ƙananan 'yan mata yara aure tun lokacin su bai kai ba idan kuka yi ma yara 'yan mata aure hakan na tattar da illoli ga rayuwarsu wannan waye kai ONG suke shi domin a daina yi wa yara ƙanana aure musamman ma 'yan mata domin a nan kwaigolo mun taɓa samun wata yarinya mai shekara goma sha hudu da ta zo aihuwa sai da aka kai ta birni sannan kai ta dusu saboda aihuwar ta kawo garrama domin wannan kisa ne yarinya ba ta iya riƙe fitsari gari muna wayar da kai a wajen bukukuwa na aure ko suna da wajen mutuwa na cewa a bar yi wa yara ƙananan aure ganin cewa karfin su bai kai ba yanzu wannan matsala babu ita a nan. Matan da ke cikin waɗanda suka baro mazauninsu da ke difa sun miƙa kira a taimaka musu da kayan agaji cikin gaggawa, saboda a cewarsu da yawa daga cikin waɗannan mutane suna cikin matuƙar bukata. Sai dai wata mata da ta buƙaci a sakaye sunanta ta ce tantance mutanen da suka baro mazauninsu da ake yi abu ne mai kyau ga abin da suke shaidawa Mani Musa. na yi murna matuƙa da suka zo ta ga wurin da muke 'yan nijar ne asalinmu kamar nema ne ya kai mu can baki ruwa hankali ya tashi kuma sai muka zo nan ga muka yi gudun hijira saboda matsalolin nan da aka yi ta samu na boko haram muna jira gaskiya ta muna tallahi tun da muna cikin matsaloli da dama a matsayin mu na yan hijira tun da nan bamu da aiki bamu da komi kuma gashi nan yanda muna wahala da muna fama da yara kuma ga tsohi na wurin su ma masu zaman kansu ya kamata a samun musu mafita su ma tun da wasu yaran nasu sun tai sun shiga boko haram inna ba su iya kula kulawa da su tana yiwa wasu an bar su da yara ma gaskiya muna cikin kunci sosai tunda akwai mutane da dama wanda suke cikin irin wannan matsala yanzu za ka gani mace da yara bakwai tana nema wasu hanyoyi ba na kirki ne ba ma suke bi kuma akwai wanda suke tura ɗiyansu bara ma Har yanzu ana samun mazajen da ba su bari matansu su halarci gidajen asibiti domin yin awon ciki, wanda hakan babban kalubale ne a fannin kiwon lafiya da yawan garuruwa na ƙaramar hukumar Kabalewa a cikin jihar Difa wannan matsalar ta shafa. Amadu Mamman mai sa ido a Kabalewa ya yi jan hankali ga abin da yake cewa. mutane su gane su magidanta maza su bar matan su ta gurin abu me yasa dan idan ka ce kai ka yarda mace ta je awo ba to wannan ka ɗauko ta da zahi saboda sai ta je awo ne za a san tana da wasu cututtuka kuma za a san zaman yaron ya yake yana lahiya ko bai da lahiya galibi za a gani gurin haifuwa mace tana zub da jini ko kuma gurin bishiri da sauransu kenan ba ta je aka duba zaman yaron ba kuma ba ta je ba aka duba cutan da gareta ko cikin ya ne yake kenan mutum ya ce ya hana wannan abun kenan haƙƙin kanta ne ya hana kenan wannan zai hadu da hushin Allah subhanahu ta'ala saboda tana da haƙƙi na cikin yanayin nan da take ta je ta nemo lahiyanta kenan ni shawarwarin da zan bada magidanta ni da sauran al'umma duka gaba ɗaya a yi haƙuri a bar mata su je su yi awo saboda yana da muhimmanci a wannan Karatun 'ya'ya mata shine maudu'in da ya sa aka yi wani taron zagaye a satin da ya gabata a da'irar Dogon Dutse da ke cikin jihar Doso. Kwamitin kula da makarantun boko na da'irar ne ya shirya wannan zagaye. Ibrahim Gero Magali, sakatare na wannan kwamiti a hirarsa da Abdulaziz Danyuma. wannan rangadi shina kamar cikin abu mai mahimmanci wanda ita babbar kungiya take yi zuwa ziyara kungiyoyi na koyes-koyes wanda cikin lokunan ne domin ta gani yadda suke gudanar da ayyukansu na yau da gobe bana mun hita ta da meri ma da da kai ne da inspectorori sun kama mu cikin wannan tahiya mun ka ta yi cikin ne mun ka zagaya mun ka bincika mun gani yadda suke gudanar da ayyukansu na yau da kullum kuma mun gani wanda ake gudanar da ayyuka sosai lalle koyes ta mai da niyya har ma tana da kariya da abin da ake cewa runhuno ne dan kowa san bina na illar ruha kuma mun kwatanta ma mutane kuma hallau cikin wannan tahiya a barbarin karatun diya mata baya saboda eh, karatun diya mace tana da muhimmanci sosai ma jan hankali da magajin gari yayi ma sauran kungiyoyi na kojes sai a gani ma wani bi a cikin gida diya mace ta samu matsayi wani bi sai ta himma namiji yin kokari ga gida Matan garin Shabare mai tazarar kilomita 22 daga Tesawa suna da wata kungiya mai suna juriyar mata inda suke ayyuka da dama musamman wanda ya shafi sarrafa gyada sai dai rashin dafa musu da kayan aiki yana kawo musu cikas a ayyukansu. Husaina Abdu shugabar wannan kungiyar ta mata ga abin da take shaidawa Habiba Ahmed. Gujiya in muka same ta muna soya ta mu mai da ɗan kwalicikinta. cikinta. muna sarrafa ta cikin sha'ani na gujiya muna loga da ita muna kantan gana da ita ana dai tsari kala-kala da gujiya kayayyakin mu muna saida suna cikin mu kamar gida masu sha haka na miya ko na sabgar biki suna zuwa su sayi kamar hulani haka nan yan karkaran mu in aka san kai sana'a ka ciyo da gobe ana zawa har gida ko mandari a sayi tishuwa gabanin mu muna roƙon su da su tallafa mu da jari mu samu sana'a dai a ce ta mace ta kanmu kamar wannan sana'a wadda muka saba da ita ta zama ta mace ta da gobe an sama da ita kamar amfanin man gujiyar wannan shi ne muke neman a taimaka mu ko da jarin gujiyar ko haka kamar wasu kuɗi wanda zama tahiya mu je namu ne mu sau mu kawo mu aji mu yi amfani da shi Gungun masu ɗauke da makamai da ake kira Boko Haram a cikin daren Litinin washe garin Talata sun kai hare-hare a birnin Gingimi kusa da kasuwar kifi. A yayin wannan harin mutane tara ne suka jikata waɗanda mafi galibin su mata ne da ƙananan yara. Daga cikin waɗanda abin ya shafa ga abin da suke shaidawa sai mu saurara. alhamdulillah da sauki ne ta sai ne ya same ni ni yana cikin kasuwa yana kwanciya dan kasuwa ne kawai harbe harbe ne na ji na saurata na taji na gudu jina alhamdulillah da sauki kadan amma kawana wannan da kare ne sun yi maki alhamdulillah da sun yi gargwada karfin su da daddare ma an same ni wannan abu har sojoji sun su kawo mu nan na gode da Allah kartushi ne goge shi ne aka kawo wannan waje a wannan tashin hankalin da aka yi jiya ina ji ciwo kafar duka take mu sai dai in ci Allah ka mana zaman lafiya Allah ya kare gaba kartushi na dare wannan shine aka ba hannu na wannan ma ba ya saka ciki ba shine na zo wajen likita in ji ciki na alhamdulillah da ina ji safi kadan kadan safi din ma yana gani ya rage kadan A jiya da dare ne wata gobara ta tashi a radiyo da talabijin na ƙasa reshen jihar Maraɗi, wani ɓangare na gidan radiyo da talabijin ya ƙone. Yanzu haka ana ci gaba da zurfafa bincike domin tabbatar da musababin abin da ya afka wannan gobara. Gwamnan jihar Maraɗi Isufu Maman ya yi wa Mohamed Maman ƙarin bayani. Studio na rediyo gaba ɗaya ya ƙone. haka ma bangaren ɗaki na na'urori wajen talabijin da kuma wajen magana wato audio mun sami damar tsayar da abubuwa masu muhimmanci saboda haka ne muka zagaya domin gani inda za mu iya maida rtn don ta ci gaba da amfanar 'yan ƙasa da farko mun shi a sabuwar cibiyar rtn inda ga wanda aka ba kwangilar aikin ya ƙi bin shawarwarin kamfanin da ke kula da aikin da na ƙwararrun ofishin ministan tsara birane daga nan mun je wuraren aka da watanni kai tsaye da aka gina albarkacin sallar maraɗi kwalliya da makunga alalata su victim A shekarun baya-bayan nan makiyayan gaya suna fuskantar matsaloli wajen kai ga wuraren kiwo musamman wanda hakan ya tilasta su sauka wajen Najeriya da kuma Benin a yayin da aka rufe iyaka da waɗannan ƙasashe makwabta da kuma ƙalubalen tsaro da bai ba su damar sakewa. Umaru Bubakar mamba na ƙungiyar makiyaya a reshen jihar Doso ya yi wa Fadel Alu ƙarin haske. ya kamata a sani cewa kafin ma a rufe iyakoki muna cikin yanayi na rashin tsaro shi ke sa makiyaya ba su samun damar yin kai da kawo kamar yadda suke so muna fama da satar dabbobi misali ba su iya zuwa najeriya dalilin masu satar mutane wajen benin kuma ku sani cewa eh, benin ba ta son shigar makiyaya sosai tun yau da 'yan shekaru baya bayan nan kafin ma wannan matsala ta zo ta rufe iyakoki lamarin ya kara tsananta tare da yanayin da kasashen suke ci ciki da baya da kyau dalilin kenan muke wada kan al'ummominmu dalilin kenan muke wada kan mutanenmu da su tsaya cikin ƙasa kafin komi ya daidaita ku sani abu ne da zai kare domin nijar da benin al'ummomi guda ne kuma al'adu guda ne kenan kowa baya fatan wannan matsalar Yanzu kuwa sai a gyara zama domin jin cikakken rahotonmu na yau. Labarin rabuwar aure tsakanin miji da mata a Tesawa ba abin mamaki ba ne, saboda kullum ana samun haka, wanda yana matuƙar tayarwa hukumomin yankin hankali. Ko miye sakamakon haka ga mata da yara ga ƙarin bayani a cikin rahoton Habiba Ahmed. akalla shekarunta talatin a duniya su bi tana rabuwar aure cikin fatan samun rayuwa tare da soyayya mai inganci tana rayuwa cikin takaicin rabuwa a wannan wata na janvier na 2024 wannan matashiya tana rayuwa ita kadai ba tare da kulawar kowa ba ta dangane da halin da take ciki cikin wata dariyar jin takaici badariya ta yi bayani dangane da halin da ta tsinci kanta a ciki sanadiyar rabuwar aure har su biyu ba mu ba niyya ce shekara biyu muka muna tare muna da yara guda biyu eh ni hakika na gaskiya mun yi auren soyayya da ni da mijina iya suna ina son shi ya gaji da ni da kawai ya sake ni ban san dalili ba muka rabu kuma ya barin tare da yara ba kula yake da ni ba tunda har wurin iko ma muka je an mun takarda ya kaciyar da yara bai kula da su kuma ni bani da wani aikin yi ina cikin wani hali kenan kuma ni yanzu a matsayina gashi ban ma huce aure ba amma dalilin wanga yara da ya ni da su ko ba gudu na yake a cikin wannan gungun akwai sama da zaurawa 200 masu shekara 13 zuwa 18 a Tesawa a cewar sarkin Kanton idan aka samu rabuwar aure yara na fuskantar matsaloli sosai shugabar ma'aikatar kyautata rayuwar ya mace ta ce ta damu da halin rayuwarsu. madam zainabu isa yaran da ma'aifiyar ba ta cikin gida ko ta rasu musamman ma misalai da muke da waɗannan yara suna koma yaran titi suna zama karuwai idan akwai 'yan mata cikin su. waɗannan yara da ke kan titi suna iya zama 'yan daba barayi ko masu shashanci kuma ko yaushe suna ofishin 'yan sanda yanzu haka muna da kusan yara 20 da ke gidan kaso su suna ga mana cewa wayansu mahaifa mata ba su cikin gida kotuna ne ke ɗaukar mataki dangane da mafi yawan bukatun rabuwar aure amma duk da haka fadar sarki ba ta rabuwa da mutane kan wannan batu kafin a kai ga rabuwa sarkin kanton kane mai gizo na na kokarin sasanta ma'aurata muna bada cimaka muna sayan zannuwa muna sayan man jiki da turare da takalmi da hijabai muna zuwa wani lokaci ga yan abin da ya kamata miji ya yi domin mace ta amince ta koma wajen mijinta muna karantawa kowa yancinsa musamman ma miji domin mace ta amince ta ta bada wata dama domin aure ya ɗore. Da ra'ayoyi iri ɗaya, sarkin kanton da shugaban ma'aikatar kyautata rayuwar ɗiya mata ta gunduma sun zana talauci a matsayin dalilin rabuwar aure. Akalla zarawa ɗari biyu masu shekaru goma sha uku zuwa sha takwas ne ke jiran shiga cikin shirin kama zamantakewa mai kyau da kuma tattalin arziki a Tesawa. To madalla jama'a masu sauraron mu da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarunmu inda yanzu haka ga Aminata Abubakar ta shiryo ta shigo a cikin ɗakin magana inda za ta kawo muku labaru da harshen zabarmanci a yi sauraro lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.